Ƙungiyar limaman masallatan Juma'a a jihar Naija da ke tarayyar Najeriya ta mayar da martani a kan shawarar da mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro kanar Sambo da Suki ya baiwa hukumar zaben Najeriya da ta ɗage lokutan zaben ƙasar. A wani taron manema labarai dai majalisar limaman masallatan Juma'an a jihar Niger ta ce san ba ta tare da wannan shawara. A ranar Alhamis nan ne dai aka ruwaito kanar samba da suƙin yana ba da wannan shawara a wata cibiyar bincike da ke birnin London ta ƙasar Ingila. Imam Umar Faruk shi ne sakataren majalisar limaman. Amma nu a tunanin da muke yi, daga zaɓe bai maganin komi a halin da ake ciki yanzu abu a the same thing zai sake faruwa idan duk lokacin da aka kai shi in ya matso yan takarar nan suna nan za su sake fitowa wanda ke kai bai so ya sake to saboda haka da yanzu da wancan lokacin duk ɗaya ne yanzu ne muke da muke da sarri muka ma san me ciki yanzu gobe mai zai faru wallahi alamu maganin al'amarin nan duka ai gaskiya shi ma dai wannan limamin ga karin hasken da yayi akan wannan batu sunana Muhammad Ali Isa kuma limami ne na masallacin Juma'a wanda ke kusa da School of Midwifery saboda aka daga shi zuwa gaba zai zai iya jawo mana waɗansu matsaloli waɗanda yake ba mu a tsammani sannan ba kila ba za mu iya magance su ba gwamnati waɗannan matsalolin da mu muke gani cewa wani abu ne sai mu magance su kuma Allah maɗaukakin sarki ya taimaka A halin da ake ciki dai, Majalisar Limaman ta ce ta dukufa wajen gabatar da hudubobi a masallatan Juma'a da ke jihar domin nuna mahimmancin yin zaɓe lafiya kamar yadda Imam Faruk ya yi ƙarin bayani. Mun tsara timetable ɗin kuma za mu tafi mu gana da ‘yan uwanmu limamai da ke sauran yankuna ɗin akan cewa su mayar da hankali wajen faɗakar da jama'a ko da ranakun zaɓe ya zo. Mutumin da duk ya dogara ga Allah, Allah zai isa mushi. In ma an yi wani abu abu da suke ganin ba daidai ba eh, da ya shafi zalunci da ko rashin gaskiya a zalumi Allah ne ke da maganin shi. Daga ƙarshe dai majalisar limaman ta yi Allah wadai da jaridar nan ta ƙasar Faransa Charlie Abdo wadda ta yi ɓatanci ga addinin Islama. amma kuma limaman sun nemi al'ummar musulmi da su kwantar da hankali. A gwamnatin Faransa su duba wannan abin da idon basira don a kan haka rayuka sun salwanta. a cikin ita faransa da kuma wasu wurare wannan kan mun la'anci aikin nan da suka yi sai dai musulmi su kwantar da hankali wanda duk ya ɓaci manzon allah allah ba zai shi ba mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya